بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan safiya mai tarin albarka safiya ta lahadi ta kuma 29 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1438 daidai da 23 ga watan bakwai shekara ta 2017 miladiyya za mu tashi a babi na biyu a cikin kitabul jana'iz kuma wannan shine darasinmu na 122 kitabul jana'iz shine kundi na 16 a cikin wannan littafi mai albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahaya ibn yahaya al-laisi kuma a darasin jiya babi na farko mun yi babu ghusulul mayyit babu da yi magana ka abin da ya shafi wankan mamaci wankan da za a yi ma wanda ya rasu a yau za mu tashi babu ma ja'a fi kafnil mayyit la kafani da za a sanya ma wanda ya rasu babu ma ja'a fi kafnil mayyit babi da yazo zai yi magana kan abin da ya shafi likafani na mamaci ƙala wa haddasa ne ya an malik an hisham ibn urwa an abihi an aishata zaujin nabi sallallahu alaihi wa ala'ali wasallama anna rasulallah sallallahu alaihi wa ala'ali wasallama kufina fi thalathati afwabin biyu din suhuliya ليس فيها قميص ولا إمامة قال babu الله باب ما جاء في كفن الميت da ya zo zai yi magana kan abin da ya shafi likafani na mamaci shi likafani na mamaci ya yake قال sai shi ubaidullah ibn yahya allaisi rawil muwatta kenan wanda ya rawaito muwatta daga wurin yahya ibn yahya allaisi ya ce haddasani yahya yahya ibn yahya al-laisi al-mafmudi al-andalusi ya ce shi yahya ibn yahya al-laisi ya rasu shekara ta 234 ce ya karanta da ni wannan an malik ruwayar da iyo daga malik ibn anas ruwayar muwatta wacce yayo daga wurin malik ibn anas wanda ya rasu a shekara ta 179 kun ganan da yake yayi ruwayar kai tsaye daga malik sai ce yahya an malik amma idan Allah ta'ala ya kai mu can cikin kitabul itikaf babi na uku za ka ji ya ce haddasa ni yahya an ziyad ibn abdurrahman an malik an ziyad ibn abdurrahman an malik haka sai nuna tsakanin yahya ibn yahya a laisi da malik ibn anas akwai wani mai suna ziyad ibn abdurrahman domin ziyad ibn abdurrahman shine farkon wanda ya shigar da littafin muwatta birnin andalus abin da suke nufi da farko wanda ya shigar da shi ko da wani dai ya riga shi kaiwa to shine da ya shahara littafin a hannun shi ne a wurin shi ake ta zuwa ana biyawa to a lokacin yahya bin yahya Allaisi ya biya littafin muwatta a gaban shi a gaban ziyad ibn abdurrahman to lokacin da shi ziyad yahya ibn yahya allaiti ya ga cewar ai mai littafin yana raye mai zai hana ya je wurin shi ya yi ruwayar muwatta kai tsaye tunda yanzu kaga in ruwaya zai ce tsakanin shi da mai muwatta din akwai mutum nawa daya amma yanzu in yi je ruwaya a wurin malik din zai zama zai yi ruwaya ne kai tsaye wana je da ke ko to sai ya kama hanya zuwa birnin madina sai je sake ruwayar muwatta a wurin yahaya a wurin malik ibn anas sai yake cewa haddathin yahaya an malik in ban da waɗansu babi kaɗan da ke cikin kitabul itikaf da ya yi kokwanton waɗannan bab ɗin ya maimaita su a wurin malik ko bai maimaita su ba kuna ji da ke ko an maimaita su da shi ko ba a maimaita ba saboda ka da ya zo sai ya riwayar tsohon ruwaya ya ce kala ni ziyad ibn abdurrahman an malik saboda yana kokonta ya maimaita su wurin malik ko bai maimaita su ba kaga kenan zai da ana karatu sai mutum aka dan kira shi ya fita kafin ya dawo an yi hadisi biyu nan gaba in yazo zai ce in yazo kan hadisi biyun zai zai ce to waɗannan lokacin da aka zo karatunsu an kira shi a waya ya fita ko kuwa kowa zai ce na'am zai ce ko kuma bayana na ya fita kullurar jumlar baya bayana aka yi daban ya fita daban domin ya fita baya cikin ladubin ilimi shi yasa in yi zo biya mutane shi ma ne sai nuna ba zai ce ya fita ba sai dai ce baya na <laughs> an hisham bin urwa daga malamin malik shine hisham ibn urwa ya rasu shekara ta 145 wani lokacin kaji 145 wani lokacin kaji 144 ji da ke ko sabani ne malamai ke da diga shekarar rasuwarsa suke magana shin 144 ya rasu ko 145 ga wani galibi wani lokacin yakan zo ƙarshen shekarar rasuwa ko kuma lokacin da aka dan sami wani ya ya rike kaza wani ya rike kaza an abihi daga baban hisham shine urwa ibn zubair wanda ya rasu shekara ta 94 an aisha ta daga aisha umul mu'mini uwar mu'mini wacce ta koma ga Allah ta'ala shekara ta 57 bayan hijira mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama anna rasulallah ta ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama aisha radiyallahu anha ta ce lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuffina an mashi likafani an sa shi ana kira likafa ne a hausa da lifafa an sanya shi alfafa an sanya shi ne fi salasati a aswabin ne uku tufafi uku tufafi uku aka yi mashi likafani da su salasati a aswabin tufafi uku biyudin farare domin biyu jam'i ne na abiyar lura da yana wazanin fi'il din farare ne tufafi uku farare ne suhuliyyacin ƙirar ƙasar yaman kirar saƙa ta ƙasar yaman shine suhuliyya domin suhul ɗin sunan gari ne a ƙasar yaman sun kware da yin tufafi sai ake kiran tufafin ɗan nan kama a ce ɗan huntuwa ko ko a ce ɗan aba ku lura da ke ko a nan kenan to kaga suhuliyatin tufafin saƙa ta ƙasar yaman me yasa aka ce ƙasar yaman saboda suhul ɗin tana ƙasar yaman ne kun ga kuffina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin tufafi uku ta ɓangaren adadi ta ɓangaren adadi guda uku din ta ɓangaren kalar su farari kuna ji da ke ko ta ɓangaren kalar su farari suhuliya saƙa ta ƙasar yaman ma'ana wannan saƙa saƙa ce mai kyau kenan mutum zai yi a samu saƙa mai kyau ba wai sahuliya zai tura ƙasar yaman a somai ba laisa fiya qamisun babu riga a cikinsu wala imama babu rauni babu riga shi ne qamis babu rauni imama shi ne rauni to tambayar anan ita ce alkafanin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu riga babu rauni. ko ko a waɗannan guda uku da aka yi mishi likafani da su a lissafin ne ba a cire riga da rawani a ciki ba saboda haka an yi riga da rawani ne daban sai su kuma aka zo aka naɗe shi a cikin waɗannan guda uku fasara nau kenan kuma kowace tana da asar kowace tana da tasiri idan muka ce kufina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi salasati athwabin bidun sahuliyya an yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam likafani da tufafi uku farare saƙa ta ƙasar Yaman laisa fiya qamisun wala imama babu riga babu rawani kenan alkafanin da aka yi mashi likafani uku ne babu riga babu rawani ɗaya kenan ko kuma ya zamana an mai likafani ne da an mai likafani ne da tufafi guda uku a cikin ukun babu riga babu rawani kenan riga da rawani daban aka kawo su ba a cikin ukun ba kullum da ke ko idan kaga daban aka kawo su ya zama biyar kenan riga daban rawani daban nau kenan biyu sai kuma aka naɗo ƙasan da ɗaya aka naɗe sama da biyu nau kenan uku sai kuma aka naɗe shi gaba ɗaya da guda ɗaya ya zama nau kenan biyar kenan kullum da ke ko to ya fasara take kuna ji da ko waɗanda suka ce ana yi wa mamaci likafani da riga da rawani bayan sauran likafanin da aka sa saboda wannan hadisin sun ce abinda suka fahimta a wannan hadisin shine an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama likafani da riga da rawani amma riga da rawani ba a cire su a cikin waɗancan guda uku ba waɗancan uku daban suke riga da rawani kuma daban aka kawo su ina fata mun fahimta suka ce wannan hadisin baya kore samuwar riga da rawani suka ce a cikin ukun ne ba a cire riga da rawani ba na fatan kun fahimci ne da kyau wasu kuma suka ce a'a abin da yake zahirin hadisi dai shine an yi mishi likafani da da da wannan an mishi likafani ne da tufafi guda uku kuma a tufafi uku a rawani alkafanin da aka yi mashi babu riga babu rawani ina fatan kun fahimci magana ta da kyau kaga akan fahimtar hadisi ne akan kuma aka ci gaba da ayyuka yanzu anan ya nuna mana ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya rasu dan har ma an mai wanka kun da ke ku har ma an mai wanka da aka mai wanka ba a cire mai riga ba a jikin da riga shi aka mishi wanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka gama wanka da rigar sai aka cire ta sai kuma ana cirewa ana binta da likafani da za a sa ana cire rigar ana binta da likafani da za a sa an mashi likafani da tufafi guda uku farare saƙa na ƙasar yaman amma yau wani kuma ya tare ara da kai ce manzo Allah ne rasu ba me yake nufi to yana inkarin ilimi ne yana musu na ilimi ne malaman cikin su sai ka ji ya ce Allah ya ce wala ta sabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat qutilu me fasara kutilu me kisa Shi ne rai ya rabu da jiki fa rai ya rabu an kashe su ayat ta tabbatar da an kashe su ayat ta tabbatar da an kashe su shi yana ganin kace manzo Allah sallama ya rasu kamar ka rage mai daraja ne shi a aqaliyarsa kenan a falsafarsa kenan wani ga sadin mandiki ne sai Allah ta'ala ya sauke to idan bai rasu ba kenan ba shi da sifa ta mutuwa bayan kuma zahiri waƙi ko babu dalili waƙi ya tabbatar da ya rasu na in ba haka ba na ce abu kaza sunna ne shi kuma ya ce bid'a ne a gada manzala manzo Allah yana ba sai mu ce ya rasulullah wa yake akan daidai ba kun bai ji wannan da ke wani ya ce na ce tauhidi ya ce shirka a ga sai a jiwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wanda yake kan daidai saboda a zamanin shi wani ya yi taimama da janaba ta same shi da janaba ta same shi sai ya birgima a ƙasa saboda ya san inda mutum ya ba shi da alwala taimama zai yi to amma yana gan tun da janaba ne hadasi ne babba sai ya birgima a ƙasa kun gane ko sai je gaya manzala sallallahu alaihi wasallam sai manzala ya ce mai a ba haka zai ba kawai zaman madde zai da hadasi karami da hadasi babba da ɗaya ne kun ga sai annabi sallallahu warware mai saboda me yana raye a lokacin da annabi sallallahu ya ce layin salli yana kuma asara illa fi bani ba. wannan suka yi kafa a zai bani quraiza suka ce ko isha za ta yi sai sun kai banu quraiza za su yi sallah da suka ɗunguma gaba ɗaya suka zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da su yaya waɗannan sun yi daidai waɗannan sun yi daidai da sunna haka sai annabi sallallahu alaihi yanke hukunci tsakanin su domin yana raye to yanzu mun ce abu kaza sunna ne su kuma sun ce bid'a ne inda mazala yana na sai a ce yayi hukunci kamar da hukunci wadancan sannan gashi Aisha radiyallahu anha mai ɗakin sa a hannunta ya rasu tana tallafa da shi haka ta fada haka kuma ta ce an yi mashi likafani da tufafi farare guda uku saƙa na ƙasar yaman sannan kuma mutum zai ce ai manzon Allah bai rasu ba in banda kaso jahilai ina yake faɗan waɗannan maganganun قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة رضي الله عنها وهو مريض في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت في ثلاثة أثواب بيض سحلية فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشك أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين فقالت عائشة وما هذا فقال أبو بكر الحي أحوج إلى الجديد من الميت وإنما هذا للمهلة hadisin da muka kama karatu kan shi hadisin farko kenan a yau hadisi ne ruwai bukhari da muslim wannan kuma hadisin bukhari ne kadai ma'ana bukhari ya roito shi bukhari ya roito wani hadisin wancan kuma bukhari da muslim duk sun roito wani hadisi ne قال an malikin ya yace imam malik ibn anas ya karanta da ni wannan an yahya ibn sa'id daga malamin malik anan shine yahya ibn sa'id wanda ya rasu shekara ta 144 da hudu 144 annahu qal shi yahya ibn sa'id yace balagani bayani ya zo mini anna ababakar siddiqa lalle abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu siddiqul umma kenan siddiqul umma kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace da da akwai wanda zan dauka a matsayin khalil latakhaftu ababakar da na rike abubakar amma babu wani matsayi da zai dauka a matsayin khalil ai khalil kololuwa ce ai ai mutum in ya dauki mutum khalil to ba zai ga laifansa ba ba zai ga kuskuren shi ba kuma ita ce karshen daraja ta almuhabba sama take da almuhabba alkhulla ba alkhulla sama take da almuhabba sai sa Allah ta'ala ya ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu'un illa al-muttaqin masu soyayya ta ƙarshe ta khalil to a rana za su zama makiya ne sai soyayya da aka yi ta akan tsoron Allah akan tsoro na Allah ba akan manfa'a ko lazza ba lalle abakar siddiq qala a'ishata aisha ya ce ma aisha radiyallahu anha ɗiyarsa kenan ya ce ma ɗiyarsa wa huwa marid a lokacin ba shi da lafiya ya tambaye ta ce fi kam na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a tufafi nawa aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam likafani da falle nawa aka yi mashi likafani faƙala sai ta ce fi salasati afwabin bid da tufafi ne guda uku farare suhuliya saƙa na ƙasar yaman guda uku saƙa na ƙasar yaman wannan idan sun samu kenan idan sun samu sai a guda uku in biyu suka samu haka za a yi da su in biyu suka samu haka za a yi da su in ɗaya ne ya samu haka za a yi da shi wadace na da ke ko in ɗaya ne ya samu haka za a yi da shi in ma ɗayan bai samu ba shi kenan sai a cire rigarsa shi mamacin sai a cire rigar shi sai a tsarki ta sai a mai da kafa ne ta ina fatan kuma ya ci magana ta da kyau rigar shi da wandansa sai a tsarke su sai a mai kafani da su Allah ta'ala ya gafarta mashi shi ne ba a tsanantawa ce ana neman likafani an tafi wuri kaza an tafi wuri kaza abin da ya samu da shi ake magana abin da ya samu da su ake magana ba wai an hana neman likafani bane fa na san kulura saboda jiran likafani ba za a ajiye gawa ga ta an wanki an gama komai wai ana jiran ina za a samu likafani ina za a sami likafani ba ina fata mun gane wannan da kyau masallaci alhamdulillah ta'ala ana ajiyewa kasuwa kuma an je ana sai amma dai rayuwa ce ta ina mutum zai samu kansa ai mun yi magana da ku a karatun jiya ko cewar ana tafiya sai a jirgin ruwa sai mutum ya rasu shikenan sai ya mai wanka a jihohi cikin ruwa ba magana da ba ne magana ne ta karatu eh, shi ne kabarinsa ya za a jirgin ruwa ne zai shi wata uku kafin ya kai tasha ko kwana arba'in za a jira shi ne eh? shi ne kabarin nashi ne shi ne kabarin nashi kaji mai eh za a mai sallah da cikin jirgin ruwa ana sallah ai za a mai kafa za a mai sallah za a mai wanka za a mai sallah shi kenan sai a jefa shi roron shi ne kabarin nasa ina fatan mun fahimci wannan da kyau ya zama na mutum ne ake tafiya ba mun yi magana jiya ba cewar a da duk ko ina mace ya tafi na ake mai in mutum ya rasu na ake mai jana'iza ko an na faɗi wasu sarakuna ma cewar wani ya wuce yana dab da katsina ko ya wuce katsina ma sarki ne a su ya rasu kuma a nan ko katsina ba a dawo da shi ba a nan gefe aka mai jana'iza haga lokacin karatu kenan ga karatu ga aiki da shi ga karatu ga aiki da shi na aka mai jana'iza ina fata mun fahimci ba a ɗaukan gawa a ce za a ɗauki gawa daga wuri sake mai da abin ɗanyi ike yi sake mai da abin ɗanyi ike ku lura da kyau almuhim dai mun yi magana jiya in mutum ne ya ce do Allah ku yi min afuwa ku bari in mai da shi gida ku taimaka mashi ya mai da shi gida kun lura da kyau ko mutum ne ya ce do Allah duk ya yarda da karatun nan Allah bai musu ba amma do Allah ku taimaka mashi ya mai da gawar gida a je can gida a yi mata jana'iza ku taimaka mishi ku sa mota a sa mata mai a kai shi gida saboda da zarar kwana an an wata daya ga canza mota sai a ce a sai da shi ne ko ba zai yi ba kuma sai da shi din ba zai yi ba zai yi sai da shi zai yi saboda haka eh, in ya kuka ya matsa ya ce don Allah ku taimaka mashi ya mai da shi gida ya kai shi ga yan uwansa su gan shi sai mai jana'iza ai mai jana'iza a can a taimaka mashi nasallahu salamatu wal afiya nasallahu salamatu wal afiya an fa yaki su hadisan khabbab bin arat hadisan khabbab ibn arat in an ja rigar tashi zuwa sama sai kafafun su bayyana in an janyo ƙasa sai kan shi ya bayyana da rigar aka mai kafani, kuna ji da rigar shi aka mai kafani kuma ya aka yi yanzu rigar ta isa ma ba ta isa ba saboda aka sai aka ja rigar sama sai aka samu ganye sai aka sa a ƙasa sai aka mai jana'iza haka ina fata mun fahimci wannan da kyau ina ba saboda wani wannan ne haddul kamal samu tufafi kaza tufafi kaza tufafi kaza in hakan bai samu ba aka samu ƙasa da haka shikenan ba makaranta da komai tufa tufatul atfal ya shekara ta kaza ma ba a gan shi ba mai bakoni ya shekara zuwa ta kaza an san yana rai haka abubuwan suke haka abubuwan suke wani ba a san ina ne a jirinsa ba wani a bakin kura ne wani cikin kura nan ne makabarinsa wani cikin rijiya ne kabarinsa wani cikin maciji wani cikin kada ina fatan muna mun fahimci wannan da kyau Allahumma asina aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabi al-akhirah abubakar siddiq ya tambayi diyarsa aisha radiyallahu anha ya ce mata a tufafi nawa aka yi wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama sutura kun ga kenan mahaifinta ba lafiya ta zo duba mahaifinta kenan ko gargamanta dama fa ba wai dogon tafiya ba ne ba wai gidaje ne daga wacce unguwa zuwa wacce kusan diddai kusa da kusa ake saboda masallaci ɗaya suke hata kofa ma abubakar duk daga gidan shi yake shigowa cikin masallaci kai tsaye faƙala abubakarin sai abubakar duk ya ce huzu haza sau ya ce mata ku ɗauki wannan tufafin nawa ya ce ma iyalan shi kenan lithobin alaihi ga wani tufafi da yake sanye da shi kada a asabahu mishkun aw za'faran tufafin da ya ce khudhu haza sau ku rike wannan tufafin da yake tare da shi kada a asabahu mishkul a ta ganyo wani mai mai ya same shi ya taba shi au za'afaran ko kuma turare na za'afara ya taba shi sai ya ce faghsiluhu ku wanke ku ɗauki wannan tufafin ku wanke shi thumma kaffinuni fihi sannan ku milla kafani da shi an samu nawa na ɗaya. ku wanke shi ku malla kafani da shi an samu tufafi na daya ma'a thawbaini ni tare da waɗansu tufafi kuma guda biyu sun zama nauke na uku sun zama tufafi nauke na uku faƙalat aisha sai aisha radiyallahu na ta ce wa ma haza kuma menene haka na sai ta ga kamar yana wasiya ne ko yanzu me kenan kake faɗa me kake nufi me kuma haka faƙala abubakarin sai abubakar su ce alhayyu ahwaju ila al-jadid min al-mayyit ai wanda ke rai ke bukatar sabon abu shi ga mamaci ai wallahi ita tana ganin ya ce a wanke wannan inda kaza an ce a wanke tufafin da yake jikinsa ai ga an taba sawa ko so ɗaya ne an sa shi sai yake ce mata ai alhayu ahwaju ilal aljadid wanda ke rayu yafi bukatar sabo wa inna ma hadha lil muhla wannan kawai an ce sa'a wanki shi ne saboda mila ko muhula saboda mai da ya taba shi mai ne ya taba shi shi sa muka ce a wanki a daure shi yake na kawai a shanya yanzu shi ma masa mali kafa nino kenan uku qala hadathani am malikin an ibn shihab an humayd bin Abdulrahman bin Aufin an abdullah bin Amar bin al-asi annahu qala الميت يقمص ويؤذر ويلف في الثوب الثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه قال وحدثني عن مالك كما إمام مالك ابن أنس يا كانت الدنيا وأنا أن ابن شهاب لقى ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري محمد ابن مسلم الزهري عند رسول كرة تدليل عشرين دبيار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلالي ما يكي الله سيرد أمين الله استبت أقريشي ban ba an hamid ko ya hadisin gaba ne ya jani. an ibn shihabin daga ibn muhammad ibn muslim zuhri an bin abdurrahman bin auf daga dan abdurrahman abdurrahman dan auf shine malamin shine malamin ibn zuhri tabi'i ne ya rasu shekara ta 105 tabi'i ne ibn Shabu shi ma tabi'i ne baban shi abdurrahman ibn auf eh sunan baban nashi abdurrahman ibn auf ga sahabantaka ga kuɗi tajirin sahabban nan ga kuma aljanna ɗari da biyar shi humai ɗin shekara ta biyar da biyar ya rasu da biyar ba biyar ba biyar a ah, can na fassara mana wa ina ma haza ko ya ce wannan saboda ruwa ne ruwan ciwo ba mai ba ruwan ciwo da ya taba shi ya ce shi ya sa ya ce a wanke ruwan ciwo da ya taba shi ya sa a wanke na malik an ibn shihabin an humayd bin abdurrahman bin aufin an abdullahi bin amr bin as daga abdullahi dan am daga abdullahi dan amr amr dan as annahu qala shi abdullahi bin amr bin as ya ci abdullahi bin abdullahi bin amr bin as ya ci kun ga rayuwa kenan fa rayuwa kenan shi al-as din shi garke ji ana ce asu ibn wa'il cikin zakakuran kafaran nan da suka hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sakat a maka sai Allah ta'ala ya fitar da sahabi daga cikin shi ne amr ibn as amr ibn as yana cikin al'ashiratul mubashiruna bil Biljanna da ɗan shi sahabi abdullahi bin amr bin as walid ibn mughira kasan sun fitini manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya fitar da Khalid ibn Walid daga cikinsa. إيه؟ يخرج الحية من الميت سأل الله تعالى فلدى خالد ابن وليد أي وليد يجيني وليد ابن وغيره أي إيه لنشي صاحبيني عمرو ابن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال شي عبد الله بن عمرو بن العاص يا شي الميت شي ماما شي yuqan masu ana sanya mashi riga ne wayu azzaru da wando wayu laffafu wayu laffu fi thobi salis sai kuma a naɗe shi a tufafi na uku ɗin hmm? kamar ya fa'in lamekun illa thawbun wahidin idan duk waɗannan ba su samu ba tufafi ɗaya aka samu ko na fi sai a mai likafani da shi shi kenan sai a mai likafani da shi sai a tabbatar da an rufe shi gaba ɗaya ina fatan kun fahimci magana ta da ke wannan zai nuna mana al'amura suna da sauƙin gaske duk wanda ya karanci karantarwa ta musulunci zai ga asalin musulunci ɗin gurungun ɗin shi ya gini ne akan sauƙi gaba musulunci ya ta'allaka ne a kan sauki shi yasa aka ce bauta ma Allah ta'ala shi shi kaɗai inda abin bauta sun kai biyu sun kai uku da ya wahala mota shaki suna kenan wa rajulun salama li rajulun hal bayani matsala ga wani nan yana da iyayen gida da yawa ga wani nan yana da uban gida guda ɗaya za a kamanta su wannan uban gidan nahi zai ce tafi gonar mangoro wani shi kuma zai ce je ya ɗauko mai itace ga lokaci guda an gigita shi saka zunzurutun wa musulunci sai aka ce ka bauta ma Allah ta'ala shi shi kadai bautar Allah ta'ala kadai shi kadai shine abu mafi sauki sama da mutum ya zama yana bauta daban-daban kun bai wannan da kyau ko aka ce ka azumi watan ramadana a shekara sau daya wata daya ba wai ka yi sha biyu ka yi azumi a wata sha daya ka huta wata ɗaya ba sai aka ce ka yi azumin wata ɗaya shi ma a wata ɗaya ɗin faman kana minkun maridon aw ala safarin fi iddatu min ayyamin ukhra yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-idda kuma ku rama kwanakin da kuka sha domin in kuka rama shi zai sa ku cika lissafi wa litukmilu al-idda kuma ku cika lissafi shine al'amari musulunci yana da saukin gaske kuma kullum musulunci gwargwadon yadda kake karatun shi gwargwadon yadda yake da sauki a gare ka amma duk wanda ya ce zai yi musulunci da imaninsa ba da iliminsa ba kun gane bambancin da imani yana ganin imaninsa shi ke jan shi ya yi abu kaza so zai dinga rudu a cikin al'umma amma ana yin musulunci ne da karatu kuna jina da kyau ko ku duba da kyau ku duba da kyau in ba a samu wani abu ba sai tufafi guda in aka yi ya isa abin da ake bukata ita ce rahamar ubangiji ubangiji su wani wata alamiyar rahama ɗaya kenan an muka zo babu ne kenan za a ga babu ne yana da sifofi iri daban-daban shi ya kira ikhtilafu nawo shi ya kira ikhtilafu na atanawo akwai nau'i iri kaza akwai nau'i iri kaza akwai nau'i iri kaza ina fata mun fahimci wannan da kyau ko nau'in da ya shahara a wuraren ku baya kore wani nau'i kamar yadda nau'in da ya shahara a wuraren mu baya kore nau'in da ya shahara a wurarenku ina fatan mun fahimci wannan da kyau abin da ake bukata ita ce wannan nau'in da ake magana da za ku yi wa mamaci likafani da shi ya zama na an tabbatar da samuwa shi a musulunci an tabbatar da samuwa shi a musulunci duk in da kyau babu kyale a ciki babu kayan ado gaba ɗaya a ciki babu kayan ado gaba ɗaya a ciki tufafin nan guda uku ne namiji ne muke magana namiji guda uku in ɗaya ya samu sai a yi kenan in biyu suka samu sai a yi da su in biyu suka samu sai a yi da su na ce namiji guda uku kenan mata akwai nasu akwai bayani akan haka mata akan ƙara akan haka ana ƙari akan guda uku galibi za ga mata sun fi maza ƙiba haka ina fata mun fahimci wannan da kyau mun gane ikhtilafa ta nawo abubuwa su zo nau'i nau'i kamar ikhtilafa na riwayat riwayatu hafsin da riwayatu warshu da riwayatu hafs duri da riwayatu kaga ikhtilafa ta nawo ne lokacin da ku warshu ta shahara a wurin ku lokacin da hafs ta shahara a wurin wasu to shaharar da hafs ta yi a wurin wasu ba ta kore shaharar da warshu ta yi a wurin ku kamar ta iya da muka biyo karatunta a baya التحيات لله والصلوات والطيبات الصلوات لله التحيات لله الزاكيات الصلوات لله وان اختلاف التنوع ne ba ta jijiji ruya a ce lalle ilalla dole sai wannan kuma bai wannan da kyau ko sai ka zo ka samu mamata da suka yi da ka zo ka samu an yo likafani likafani ne an yo riga an yo rauni ga wani nan an yo ba za ka zo ka ce sam wannan ba shi bane yana da masakada a fasara ta malamai da suka yi wana jina da ke ko ka zo ka samu an yanko da kafa ne guda uku falle uku aka yi su an daga an yi falle uku ina fata mun gane wannan da kyau falle uku aka yi an shimfa da ɗaya a ƙasa sai aka ɗora mamacin a kai sai aka ɗora ɗaya a sama nau kenan biyu ɗayan da ya saura kuma sai a naɗe shi gaba da shi kenan shine wani ne hadul jaiz naman na farko dai kada ya zamana a ah, wani sashen jikin shi ya bayyana kada ya zama wani sahin jikinsa ya bayyana sannan kuma kaga sai a samu igiya sai a daure ba daure mai tsanani ba don ba haka ba sai ga yana yana kadawa shine fata Allah ta'ala ji kan dukkanin al'ummar musulmi da suka riga mu gidan gaskiya in ma tufafi ɗaya ne ya samu da tufafi guda za a yi قال rahimahullah babul mashi a mamal الجنازة babin da zai yi magana kan abin da ya shafi almashi tafiya da kafa tafiya da kafa ana yin ta ne a gaban jana'iza tafiya akan abin hawa kuma a bayan mota wanda za su bi jana'iza a kan mashin to za su tsaya ne gawa ta wuce gaba kuna ji da ke ko waɗanda za su bi mashin a kan abin hawa to za su tsaya ne gawa ta wuce gaba waɗanda za su tafi makabarta ne a ƙasa to za su wuce gaba ne shi kuma direba masu ɗauke da gawa su biyu su a baya wa zai maimaita mhm. suna gaba gawa na binsu mhm. suna binta a baya masu tafiya akan abin hawa a mashin ne ko a mota suna bin gawa a baya wana jere da ke ko wannan kuma suke a kafa suna wuce gaba yana ga ko da an tafi kuma an shiga makabar za a shiga makabarta masu mashin da ke kuna duk sun ajiye a waje haka yanzu kuma duk sun zama masu tafiya a kafa kenan sai su wuce gaba gawa kuma ta biyo bayan su wannan zai ba ku dama waɗanda suke rike da gawar kun lura da ke ko tunda kun san karatun sai ku dan ja kafa kaɗan haka in za a shiga makabarta sai a ɗan ku rike kaɗan masu jama'a su gama wucewa ba wani tsawa zai a ce ku dakata ku dakata ai abin da aka karanta eh, duk abin logic ne ba a jana'iza dab da rana za ta faɗi haka nan ba a jana'iza dab da rana za ta fito to tun da kun san haka kuma ba za a yi jana'iza ba sai masu wanki sun ce sun gama sai ku ɗan riƙe hannu wurin wankin gawa sai a ɗan riƙe hannu da an ƙara minti biyar rana ta faɗi kun gane ko amma ba zai yi ku fito da gawa ku ce kada a yi sallah rana sai kuma ga an fara daidaita ku a gari domin kuma kuma ba ku tsari na yadda za ku yi ta'amuli ma ne. kun fahimci magana ta da kyau kaga rana za ta faɗi sai a ɗan rike a ɗan rike hannu shi kenan da ta faɗi sai a fito da gawa a yi mata sallah ko rana za ta fito sai a ɗan rike hannu da rana ta fito ta ɗaga sai a fito da gawa sai a mata sallah sai a wuce makabarta qala rahimahullah babul mashi amamal janaza babin da zai mana magana hukuncin tafiya a gaban jana'iza almashi tafiya da kafa kenan a gaban jana'iza qala haddathana a gaban jana'iza ko a gaban gawa mecece jana'iza gawar mecece jinaza makarar kinaku ƙwala haddasa ne ya amalikin an ibi shahab an na sallallahu alaihi wa alaihi wasallama wa babakirin wa umara kanu yamshuna a mamar jana'iza wani kulafa'u wa abdullahi bin umar duk ana kawo dalilai ne akan tafiya a gaban jana'iza tafiya gaban jana'iza ana kawo mata dalili tafiya a gaban jana'iza ana kawo mata dalili ina mutum zai kago na ba addini ce shi ba za a tambaye shi dalili ba malamai in dai tafiya a gaban jana'iza ce ai dai da ka tafi yayi a sai an yi dalili balle mutum ya kawo wani abu a tambaye shi ake ce a dai da kai yayi ba haka ake ba sai kai bayani in dai addini sai kai bayani قال حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الذي كرنت دني وانا daga Malik ibn Anas an ibn Shihab daga ibn Shihab Muhammad ibn Muslim az-Zuhri anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa Ababakarin da Abubakar Siddiq wa Umar da Umar faruk nawa kenan uku kanu dukkan sun kasance yamshuna amamal janaza suna a gaban jana'iza suna tafiya ne a gaban jana'iza a gaban gawa suke tafiya wal khulafa'u haka nan sauran halifofi da suka biyo baya sai bai ce al khulafa'u rashidun ba sai ce wal khulafa'u da sauran halifofi da suka biyo baya sauran halifofi Uthman da Umar da sauran sarakuna da suka biyo baya halun majarra sauransu duka duk su ma sun kasance suna tafiya ne a gaban janaza ashe sarakuna da halifofi duk suna raka gawa kuna jina da ke ko sarakuna da shugabanni duk ana fita da su a yi sallah kuma a raka gawa makabarta wa abdullahi bin umar da abdullahi bin umar duka da sarakuna da malamai duk ana fita a yi jana'iza kuma duk ana fita a raka gawa zuwa makabarta agaji suna tafiya ne a gaban janaza قال وحدثني عن malikin an محمد بن المنكدر an rabi'atu bin abdullahi bin al-hudayr bin al-hadir ko bin al-hudayr eh hudayr naka ha babba din fata rufa a ce da shi ko eh naku hudayr na ku ce khulafa'a eh ku lura da kyau anna anna harfu nasbin wa tawkid anna anna harfu nasbin wa A rasula ismu inna ku lura da kyau ko ah, wa huwa mudaf Allah ismul jalala mudaf ilayh wawun wawal ataf ababakrin ma'tufun akan anna umara ma'tufun akan anna kanu yamshuna amama al-janaza jumla fi'liya fi mahalli rafai khabaru inna anna to wal khulafa aga akan anna kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ababakarin wa umara wal khulafa wal khulafa'u jumla istinafiyya wawun wawul isti'naf sabuwar magana kenan wawun wawul isti'naf al khulafa'u mubtada mm, tabi ne yawwa barakallahu fi yace abin da sa ya tambaya ce saboda ibn Shabi ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kullura da ke ko kaga tabi'i ne kuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne ibn abdul bar yace haka za hadha al hadith fi in muwatta mursal inda ruwatihi wannan hadisin gaba daya muwatta duk waɗanda suka rawaito shi a muwatta su rawaito shi ne mursal musu rawaito shi muttasil ba wasalahu malik an ibn shihab an salim an abihi jama'a an samu jama'a masu rawaito hadisi da yawa da suka rawaito wannan hadisin ba a muwatta ba tsoroito shi daga malik ibn shahabin salim ibn abdallah baban salim abdullahi ibn umar kun gani ko? alaikun salam eh shi ne shi ibn shahaba eh shi ne tambayar da ɗan waiki a ibn shahaba su sahabi ba ne eh shi kuma yake cewa ai cewa i bai ce manzala sallam bai ce ito rasulullah ba cewa anna rasulullah salam a ababakarin sun kasance suna kaza kun gane ko to shine ne abinda kai kake so ka fahimta ka yi magana a kai bai ta sama cewar ya ji manzan Allah ko ya gani ba kun lura da ke ko abinda dan waye ke cewa kuma ai wannan labari ne bayan na abin da bai gani ba eh, shi ne kanu sun haka sun kasance haka suke ina fatan kuma yanci magana ta da kyau ko saboda ka hadisin ya kai labari hadisin ya kai labari ta wacce isnadi akwai ruwaya shi daga malik daga ibn shahabin daga malamin ibn shihab shine salim ibn abdullah daga malamin malik shine malamin salim shine abdullahi ibn umar barakallahu fikum قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير بن hadir. أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش قال وحدثني أم مالك أم محمد بن المنكدر دقى محمد بن المنكدر من دير السيكرة تقليل ثلاثين الربيعة بن عبد الله بن الهدير كو بن الحدير زرقاني يتي بالتصغير بالتصغير ana karanta shi ne da tasgir in an ce bi tasgir kuma shine hudayr fu'ail wazanin shi shine fu'ail shine ko wazanin fu'ail ne hudayr kuna ji da ke ko annahu lalle shi muhammad bin abdurrahman bin munkadir akhbarahu ya baiwa abin annahu lalle shi rabi'a bin abdullahi akhbarahu ya baiwa muhammad bin munkadir labari annahu lalle shi din da ya bada labari rawa Umar bin Khattab ya ga Umar bin Khattab kunga ya gani ya kadumun nasa yana hucewa gaban mutane shi Umar ibn Khattab ya gan shi ya huce gaban mutane amamal janaza a gaban jana'iza ya gan shi ya huce gaban mutane a janaza kuna ji da ke ku umar ibn khattab yana gaba jana'iza kenan tana ne? tana bin sa fi janazati zainaba binti jahsh a jana'iza ta zainab diyar jahsh mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama al-asdiyya wacce Allah maɗaukin sarki ya ɗaura aurenta a can saman saman bakwai ce falon maka zuwa zai dumin hawa tsoron zawajina ka ha shi ke annabi Allah ta'ala ya ce zawajina ka ha maka auren maka da ita sai idan mata kowace tana ba da falalarta ita ku duk iyayen ku ne suka aurar da ku ga ma'aiki ni ku Allah ta'ala ne ya aurar da ni shi kenan ba wai an yi taro ne a nan doron kasa an ce an daura auren manzan salon da wancan ba a'a dan kare eh babban magana ke nago ko zawwajina ka ha auren maka da ita ita ce matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko da ta rasu bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta ashirin ba hijira a ga shekara uku kenan kafin umar ibn khattab don shi ya rasu shekara ta ashirin da uku bayan hijira zainab binti jahash kenan al an وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه قال ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها مالك ابن أنس كل رد كيو sai ya kawo ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da alkhulafa wa rashidu ya kawo abubakar da umar ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar sun kasance suna tafiya a gaban jana'iza sai ya kawo kuma misali ai a jana'izar ma zainab binti jahash mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya bani abdullahi bin hudayr ya ga umar ibn khattab a gaba yake tafiya ba a baye ba eh tabi'i ne tabi'i ne shekara ta 93 ya rasu shi rabi'a din shekara ta 93 ya rasu ga yana cikin manya-manyan tabi'ai domin duk wanda ya rasu uh-huh, kafin shekara ta 100 duk wanda ya rasu kafin shekara ta 100 yana cikin manyan tabi'ai kamar yadda ibn hajar ya faɗa cikin at-taqrib to yanzu anan kaga malik ibn anas daga hisham ibn urwa shi hisham ibn urwa ya ce kala ya ce ma ra'aitu abi ban taba ganin babana ba baban shine wa kenan urwa ibn zubair wanda ya rasu shekara ta 94 yace ban taba ganin babana ba fi janazatin a wata jana'iza illa amama ba ce yana gabanta yana gaba jana'iza tana baya yace summa atil baqi'a sannan sai ya zo babban makabarta nan ta baqi'a babban makabarta ce a Madina har yanzu ana binne mamata a cikinta har yanzu ana binne mamata a cikinta eh na ce har yanzu ana binne mamata a cikinta eh. kuma ai ka gane watakila ko akwai girmanta makabartar ina son mu lura da kyau abubuwan da yake bukata a makabarta ana bukatar gyara fasalin makabarta yana taimakawa sosai da sosai sama da a ce kawai duk inda mutum ya zo a zo kawai a sa layi kawai a abin nan sai ga kamar da muka yi kitabu tauhid sai ga an zo an yi makabarta ana takawa ana kaza ana kaza ana kaza kun lura da kyau ko to amma in aka ce za a bi tsari sai ga an daɗa faɗaɗa makabarta ta yana za a daɗa faɗaɗa da ta wurin daidaita da za a dinga binne mamaci sai da ga wata ba ta wuce ta ɗauki kabari 200 ko 250 ba amma sai ga da zarar an sa mata 150 tana neman ta cika me ya janyo haka kun lura da kyau ko haka yana da kyau a ce a kallaci fasalin wannan amma na baka amsa ga kuwa baki a fayyar jilisu sai ya zauna hata ya murru alai حسو su wuce gabansa. su zo da gawar su wuce gabansa haka ya nuna kenan yana tafiya a gabansu har ma ya bar labarin sun zo sun sami shi har ya isa inda ake tona kabari babban makabarta ce a bakiya na aka binne su aisha radiyallahu anha su manya-manyan sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in aka binne su ba wanda zai nuna maka ice can kabarin wani ne a sama da shekara dubu kuna je sama da shekara dubu amma sai ga a sun zo da wata takarda ga geography wai daidai wuri kaza ne kabarin fatiha duk kuburiya haka duk masu ta'amuli da kabari haka suke za ka je makabarta uhudu ga ta nan flat in ba an kewaye maka ba za ka ce nan makabarta ba ce babu wani alama tudu ko kaɗan gaba haɗe wurin a share iki ya haɗe da ƙasa gaba ɗaya uhudu fa wani shekara 1435 da nawa da ba da yin yakin hudu ba shekara ta uku ban hijira aka yi hudu ba shekara ta uku ban hijira aka yi hudu ba wani kabari za ka ga tudun shi yanzu na samu lura da ke wani kabari nan ma kabar dan kaji kabari wata shekara biyu shekara uku za ka kawo manta da shi mun bai ci magana ta da ke ko za ga amma sai gwamnati yana cewa daidai wuri kaza ne kabarin hamza ta yana zai ce daidai wuri kaza kabarin hamza a daman makabarta ce ta shahidai waɗanda suke shahada a hudu iya su aka binne a wurin kan cewar ba a ɗaukan gawa daga wani wuri a kai wani wuri isa ga uhudun a wajen gari ba a ɗauko su an kawo su bakiya ba kun gane ko ga uhudun a wajen garin madina tunda annabi sallallahu ya ji uhud bai yi kasar ba haka ya nuna uhud ma tafiya shi zarai da madina ba ta kai zarar da zai yi kasar ba amma sai ba a kawo su cikin gari ba sai aka binne su a can an gane ko wannan nan wannan da nan abdullahi bin amr bin as wani shekara ya rasu za mu samu bayana a gaban insha Allah ta'ala قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال almashiyu khalfal janazati min khata'i sunna قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال ابن شهاب ياتي المشي خلف الجنازة تفيا دا قفا أباين جنائزة تفيا دا قفا أباين جنائزة من خطأ السنة ينغتين كسكري ما سنة دا أكيه abin da yake sunna shine tafiya gaban jana'iza kuna ji da ke ko tafiya a gaban jana'iza shine abin da yake sunna inda kafa ake tafiya inda abin hawa ake tafiya sai kuma a tsaya a bayan jana'iza in an je makabarta za a shiga cikin makabarta gaba daya kaga da wanda ya tafi da kafa da wanda ya tafi akan abin hawa kowa ya aji abin hawa za a shiga da kafa kuna ji da ke ko sai a tafi a gaban jana'iza ko direban da ke tafiya da mota sai ya tafi a hankali saboda mutane masu tafiya da kafa suna gaba ne shi kuma yana bin su komai koya ake yi sannu sannu ake tafiya shi kenan babu wanta da hankali qala rahimahullah babu na an an an tuttaba binar na hayi babun da ya hana an akan an tuttaba al janazatu binar abu jana'iza da wuta an hana abu jana'iza da wuta a ce za a binne mutum kuma sai a da kyandir ana bin shi da wuta haka an hana haka ko dai duk wani abin da yake wuta abu jana'iza da wuta kuna ji da ke ko an hana abu jana'iza da wuta amma ba a hana gidan da ake rasuwa a dafa ruwa ko mun aiwa wa mamacin wanka ko kaza ko kaza ko kaza ba sai a bambance me aka hana ne ba a hana ba kullum da ke ko ya halatta gidan da aka yi rasuwa in akwai bukatar a dafa wuta a dafa ruwa don wata bukata ya halatta za a dafa wuta za ku yi mamaki me yasa na kawo wannan magana akwai gidan da aka rasuwa kai an ɗora wuta sai wata ta daka tsawai ba a kunna wuta a gidan da aka rasuwa wannan kuskure ne in akwai bukatar a dafa ruwa a dafa ruwa a bukaci ruwa zafi a gidan da aka rasuwa za a yi me aka hana ana abi bi jana'izar da wuta a jana'izar da wuta shine abin da shari'a ta hana me yasa aka hana na farko dai ba lalle ne duk shari'a ta hana sai ka san hikima ba kuna ji da ke ko na biyu kuma ba a rufe maka kofa sani hikima ba kenan sani hikima fadula ne falala ce in ka sani za ka yi in ma baka sani ba za ka yi daga ciki bin jana'iza da wuta ayyuka ne na nasara eh kiristoci haka suke ko da da kendir da wai da wai eh eh, eh kuma yi tun da mutum ɗaya ya faɗa yi ba su kare zama na kuna ta daidaita abin mana Allah ya sauke a ah, za a iya mana cocila za ku haska wato dai ji ya is da ni kake magana yi mai sunan shi touch light latsa ka ga wuta latsa ka ga haske kaga an baka touchin ba ba za ka ga light din ba eh alaikum salam na kamar irin wadaje irin wanda ba wajen cikin gari ba irin da ba su da irin torchlight din akwai wani abu da suke amfani da shi kamar sanda haka za a sa mai wani abu kamar bandage a sama sai a kunna mai wuta domin a gaske da ba a yi torchlight din ana shiga makabarta da ita tunda ba a zo ba a israj a makabarta ba a sa fitila a makabarta ana israj sai muhammad bin salul ya yake cewa alhamdulillah yanzu ga motoci an samu ko da da daddare ne motocin suna waje na makabarta sai su kunna fitila sai zama na an haska dai gaba ba wai an shiga da abin ciki ba da yake magana akan kunna wuta a cikin makabarta ina karanta maka hukuncin shari'a kana maganar ansa ina faɗa maka hukuncin shari'a harka ce ta kwangila kawai za a ja kaya ne shikenan wani kuma ya nemi jan kaya shi bai fahimci ko gawa ce aka ce a yi mata kaza kawai shi yi shi ba abin da ya dami shi Allah ta'ala ya sauke an yi magana ko a lokacin gaskiya mun yi magana ba eh baka nan aka kitabu tauhid baka zo kitabu tauhid ba ala wa haddathani an malik yanzu sai mu karanta hadisan tukuna sai mu ji kana tambaya ciki ko baka da tambaya qala haddathani yahya an malikin an hisham bin urwa an asma'a binta abi bakr annaha qalat li ahliha ajmiru thiyabi idza mitu sun mahannatsu ne wala ta zurru ala kafa ne hinaƙon wala ta tubu'u ni binar ƙala wadda su ne an maliki yahya an malik an hisham bin urwa an abi an hisham bin urwa an asma'a bintu abubakar daga asma'u ɗiyar abubakar gwaggwansa kenan ko kakasa kakasa kenan annaha qalat ita asma'u ir abubakar tace ce li ahliha ta ce ma yan uwanta lura da kyau in mutum zai rasu ya tabbata a su abubuwa da ya sani al'ada su ko mutanen suna yi ya tunkure su ya ce kada a yi kaza umuman duba abin da ta ce ajmiru thiyabi bi mitu in na rasu ku yi wa tufafi na bukhur bukhur shine ku tirara shi ku tirara shi da tirare ku sanya irin turaren nan na gawayi turaren na wuta turaren wuta ku sa sun mahannato ne sannan ku samun turare da ake sa gawa nawa kenan yawa wala ta zurru alakafa ne hinafan kar ku yayyafa kada ku yayyafa turare a kan ne na tunda ana sa ne a cikin mamaci gaban alwalashi da guya da kaza da kaza wala ta tabu'uni bina kar ku biyo ni da wuta ana zaune lafiya kuma mamaci a bishi da wuta wannan wasiya abu sa'id al ya yi irinta emiran bin hussein yi irinta abu ya yi irinta ciwar kada a bishi da wuta waraka ba abin mamaci da wuta a yi tafa'ul ne ko fata ne na alheri yi da rahama ake bin mamaci قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن أبي هريرة radiyallahu anhu annahu naha نهى أن يتبع بعد موته an sa'id سعيد بن sa'id daga sa'id dan abu sa'id al-maqburi wanda yake makabarta huta al-maqburi wanda yake a makabarta a wannan makara huta ba makabarta ba makara huta ina ne makabara huta unguwar kusa da makabarta eh matabi ne makara huta <laughs> wai suna nufin makara huta wai shi wanda ke kusa da makabarta wai shi ba ba sai an sa kamar irin mutane fly out ke na kuwa ko sojana an na hmm? shi ne almakaburi yadda ke kusa da makabarta ana bi horera daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi wanda ya rusu shekara ta 57 annahu bakwai an yutba'a ba'da yi bina ya hana abi jana'iza shi bayan ya rasu abi shi da wuta ya hana abu horera ya hana da mun cikin sabon da suka hana qala yahya samitu malikan yakrahu dhalik naji imam malik ibn anas yana hana haka yana hana haka me hana haka hana bin mamaci da wuta wannan jirki ko saboda haka kullum idan an hana abu ka yi ƙoƙari ka yi tunanin abin da zai replacement ɗin wannan ba wa kawai kai naka a baka uzuri ba ba wai naka a baka uzuri ba wai an tambayi wani alhaji wani mai training ɗin alhazai wai ya halatta idan ana mina ana cikin tenti sai aka kunna ac ga mai harami baya rufe kai to saboda wannan ac da aka kunna ya halatta ya rufe kai sai ce e ya halatta ya rufe kai maimakon ya ce a rage esu mana ko a kashe shi tunda AC ne aka kunna sai ce a kashe esu mana ba shi kenan ba sai ce kuma ya halatta a rufa kai kaga ya jefa musu aikin hajjin su cikin zangon Allah ta'ala ya sauwaki Allah ta'ala ya tsare mu saboda kullum aka ce shari'a ta hana abu kawai mu hannu mu yi kokarin mu yi tunanin me za mu kawo da zai replacing din wannan shine me zai biya gurbin wancan ba ko mu mun tsaya ai ta ba mu uzuri ai ta ba mu uzuri ba a sallah lokacin da limai yake hudu ba to dan agaji fa da agaji shi ba sallah yake yi ba shi ba zai ba zai wani abun ba ai da aka ce ba a kaza ko za ka tunanin me zai ba wa kawai kai za ka tsaya a baka uzuri ba ne kawai kenan ka za a baka uzuri mace ko kananan yara kana namiji da kai su ma mata da ƙananan yara ai shari'a ce take ba su uzuri kallon su da aka ce ya halatta mata da kananan yara da tsofaffi nau kenan da mai kula da su nau kenan hudu ba sai rana ta fito ba a muzdalifa in dai dare an samu kashi ɗaya bisa uku na dare ya yi za su iya wucewa su je su yi jifan su a ranar goma ga wata yara mata tsofaffi mai kula da su mana ga ka kai saurayi ne amma ka tafi da mahaifinka dattijo ne ko kuma mahaifiyarka da dattijuwa ce kada kake kula da ita to yanzu ka karɓi hukuncin da kai ma sai ka wuce amma kawai kana kato da kai ka ce to malam ana kaza ana kaza ba za ka san yadda za ka yi saboda kullum haka hana waɗannan abubuwan mu yi kokari mu amfani da number 6 mu fitar da yadda mutum zai sami wani abin nan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum amin a cikin wannan ba mara lafiya